en deuxième partie et beaucoup, beaucoup de bonnes choses. La partie la plus importante, c'est en deuxième partie. Je vous dis comme d'hab, ciao, bless. Peace, Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tisle da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren talata talatin ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji cewa mutane kimanin goma ne suka mutu a wani rikicin bangarorin Fulani a jihar Bauchin Najeriya. Akwai sakataren da yake Allah na ɗaya gefen wanda suka kashe shugaban da yake Allah na ɗaya gefen. Shi ma an kama shi sannan wasu kuma sun gudu za ji cewa an kaddamar da wani aikin shimfiɗa bututun iskar gas daga ajakuta har zuwa kano za kuma a ji martanin jama'a kan sake buɗe makarantu duk dai a najeriya akwai mu kuma tafa da rahoto na musamman sannan mu leƙa jamhuriyar niger inda haruna mamman bako ke tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga aishatu da labaran duniya Assalamu alaikum barkanku da wannan dare ga cikakkun labaran duniya. Masu bincike a kasar China sun gano wata cuta mai suna swine flu murar alade da ka iya haddasa annoba a cewar wani bincike da aka wallafa a nan Amurka a jiya Litinin. Cutar da aka yi wa lakabi da 4G tana da alaka da sinadarin H1N1 da ya haddasa annoba a shekara ta 2009. cutar na da dukkan alamomi da ka iya harbin biladama a cewar mawallafa da malaman kimiyya a jami'o'in kasar china da cibiyar kare cututtuka masu yaduwa a kasar ta china daga shekara ta 2011 zuwa ta 2018 masu bincike sun ɗau samfurin majinar aladu dubu talatin waɗanda aka yanka a mayanka da asibitocin dabbobi a larduna goma na ƙasar domin ba su damar keɓe ƙwayoyin cutar 179 da yawa daga ciki an gano sababbi ne kuma sun fi yawa a jikin aladu tun shekara ta 2016 a binciken da suka gudanar akan wani nau'in dabba karami wanda yake farautan zomaye da beraye dabbar ana yawan amfani da ita ne wajen gudanar da bincike da ya shafi mura sabila da su ma suna nuna alamun mura irin kwayoyin cutar da ke haddasa mura a jikin ɗan adam kamar alamomin zazzaɓi da tari da atishawa An kuma gano jifo na da saurin yaduwa kwayar cutar kuma na da saurin haihuwa ga saurin haifar da cuta. Fidar White House tana kare shugaba Donald Trump da cewa ba a sanar da shi game da cewa jami'an tsaron ƙasar Rasha sun baiwa mayakan Taliban salala don su kashe sojojin Amurka a Afghanistan ba. Sai an bincika bayanan sirri kafin a kai wa shugaban Amurka. kuma a wannan batu ba a tabbatar ba a cewar jami'ar hulɗa da 'yan jaridu na fadar white house kelly mcinani a jiya litinin da take ma amsa tambayoyin manema labarai akan me yasa ba a sanar da shugaban ƙasar ba a jiya litinin da daddare ne jaridar new york times ta buga cewa bayanan da jami'ai biyu suka bayar na cikin jerin bayanan da ake ba wa shugaban ƙasa kullum a watan fabrairu kwanaki kafin ya sallami daraktansa mai binciken sirri joseph maguire babban mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta pentagon jonathan hoffman ya faɗi jiya litinin cewa bangaren kare ƙasa na gudanar da bincike kan wannan batu amma ba su samu wata hujja da za ta tabbatar da makarkashiyar da rasha ke yi a kan sojojin haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta afghanistan ba manyan jami'an gudanarwa da suka hada da daraktan binciken sirri John Radcliffe da mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro Robert O'Brien da shugaban ma'aikata a fadar White House Mark Meadows sun gabatar da bayanan sirri ga wakilai 'yan Republican game da batun. A halin da ake ciki kuma mayakan Taliban sun faɗi cewa shugabansu ta kafar bidiyo ya tabbatar wa sakataren Amurka Mike Pompeo masu kare Islama ba su amince wani ya yi amfani da Afghanistan ya kai wa wasu ƙasashe hari ba. ganawar ta su Pompeo da shugaban mayakan na gudanarwa da ke Qatar Mulan Abdulgani Baradar na zuwa ne yayin da shugaba Trump ke fuskantar suka daga 'yan majalisa akan ya gudanar da bincike game da rahoton da ke nuni da cewa rasha ta ba wa mayakan taliban salala don kashe sojojin amurka a afghanistan ba gaskiya ba ne mun riga mun ki amincewa da wannan a cewar mai magana da yawun mayakan taliban suhail shahin ya faɗa wa wakilin voa a birnin qatar doha da ya tambaye shi akan batun Baradar ya kuma jaddada cewa mayakan Taliban ba za su amince a yi amfani da kasar Afghanistan a kaiwa wata ƙasa hari ba, in ji Sahel. jami'an amurka har yanzu ba su sharhi akan haduwar ta baradar da pompeo ba prime minister birtaniya boris yeltsin ya ce ba a yi gaggawa ba idan aka fara shirin farfado da tattalin arzikin kasar bayan covid-19 inda a yau talata ya sanar da kashe sama da dala biliyan goma sha bakwai a tsarin ilimin kasar da kuma miliyan dubu shida da dari da talatin akan kayayyakin more rayuwa Da yake jawabi a kwalejin fasaha ta doldi da ke tsakiyar birnin London, Johnson ya ce za a ga kamar riga malam masallaci ne magana akan abin da za a yi bayan wucewar COVID. Bisa la'akari da yadda cutar take ƙara haɓaka a ƙasar da kuma waɗansu ƙasashe da dama na duniya. Sai dai ya ce Birtaniya ba za ta ci gaba da zama fursunar cutar ba. Johnson wanda ya kwatanta shirin nashi da na tsohon shugaban kasar Amurka Franklin D. Roosevelt mai lakabi New Deal da tsohon shugaban na Amurka ya gabatar a shekara 1930 da nufin zaburar da tattalin arzikin kasar bayan mummunar kumadar tattalin arzikin kasa da kasar ta fuskanta. ya yi alkawari ya ci gaba da gina kasar da kuma hanzarta aiwatar da shirye-shirye gwamnati na gina sababbin makarantu da asibitoci da kuma gyara hanyoyi. Johnson ya kuma sake jaddada alkawarin yakin neman zaben da ya yi na gina sababbin asibitoci 40 a Birtaniya. Ya ce sakataren harkokin lafiya Matt Hancock zai fitar da jerin sababbin gine-gine a cikin makonni kalilan masu zuwa. Ya kuma yi alkawarin ƙara yawan kuɗi da ake kashewa kan kiwon lafiya da kuma yi wa tsarin kula da lafiya garan bawu da aka gaza yi cikin shekaru talatin. Wani ɗan shekara goma sha biyu, Basin kwance a kan gadon asibiti mahaifinsa Aijas Ahmad na biya masa ayoyin Kur'ani. Baba mutuwa zan yi ya tambayi mahaifinsa cikin rashin sani. Shi ne ɗaya tilo wajen iyayensa kuma ya ƙone sosai daga wata fashewar bom da likitoci suka faɗawa Ahmad ba zai tashi ba. Basam na daga cikin ɗaruruwan mutane da suka ziyarci Nawakada wurin cinkoson jama'a a Srinagar da ke Indiya ɓangaren Kashmir don ganin asarar da mazauna gurin suka yi yayin da 'yan bindiga suka kai hari da ya ɗau sa'anni goma sha uku ana misayar wuta inda aka kashe biyu daga cikinsu kuma gidaje da dama suka kone. shaidun gani da ido sun ce sun ji fashewar abu mai kara da ake zaton ragowar bom ne ya tashi sannan gini ya ruguje akan mutum biyar wanda daga ciki mutum hudu da suka hada da basin suka mutu tun daga lokacin da gwamnatin kasar ta kakaba dokar hana fita a kashmir sanadiyar bular covid-19 aka samu karuwar tashin hankali a yankin. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga jihar Bauchi. inda wani wanda ya rasa kaninsa da wani kawunsa ya ce mutane goma ne suka mutu a wani fada tsakanin bangarori biyu na fulani a karamar hukumar misau ta jihar abdulluhan muhammad gare ka a tattaunawa da shugaban riko na karamar hukumar misau yaron muhammad gwaram ta wayar tarho ya shaida mini yadda rikicin ya faro abin da kwari shine rikici ne tsakanin fulani manoma da ce mun samu koke eh. mun zauna a nan council chamber tare da hakimi na hardawa eh. da wakilan gidan gona mun zauna sai na ji ainihin gutsuri tsomi a tsakanin su sai na ce to tun da abin ya riga da ya faru ana dan gutsuri tsomi ba a gamsu ba mu je gurin mai martaba eh. muka dunguma ranar ladi muka je gurin mai martaba tare da hakimin hardawa da waɗannan mutane masu cewa su kar a taba musu da suke cewa a ba su fili su wani wanda aka kashe masa kani da kuma kawunsa ya shaida mini cewa ya ganewa idan dunansa ga wuraki guda goma. wato mala na gani duka wa an gawa da kamar nawa ka gani. sai jiya ana gyara su za dan majalisar dokokin jihar bauchi mai wakiltar cikin garin miso bakoji bobo ya buƙaci ganin da a kamo duk masu hannu a rikicin su fuskanci hukunci yanzu haka duk gari sun gudu amma kuma ana kokari a kama wa'anda a kama an samu biyu sun yi za su da mota an kama su akwai sakataren da ya ji allah na ɗaya gefen wanda suka Kuma dole ne sai an ɗauki kadu sai an bi kadu aka kashe su ba da hakkin su ba. An gaya wa mutanen wajen cewa da a yi wannan aiki na fidda labin shanu. An gaya musu cewa za a zo a yi aiki a cire furtun halin da ake ciki rundunar 'yan sandar jihar bauchi ta tabbatar da abokuwar lamarin kuma ta tura jami'anta don tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yayin da ake ci gaba da bincike abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya To a gaida Abdulwahab daga Bauchi kuma sai babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Inda za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin shimfiɗa bututun iskar gas daga Ajakut har zuwa Kano. Umar Faruk Musa gare ka. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yau ya kaddamar da tsari ko aikin shimfiɗa bututun iskar gas daga Ajakuta har zuwa Kano wato zai biyo johin kogi da abuja da neja da kuma kaduna wanda shugaban ya ce babban tsari ne wanda zai bunƙasa rayuwar al'umma ta najeriya domin tun asalinsa kuma zai ɗauko ne daga jihar rivers ya biyo ta Legas har zuwa ajekuta ya haɗe najeriya baki ɗaya wannan babban aiki zai ci kuɗi wato dola amurka miliyan dubu biyu da rabi. ɗan majalisar dattawa na Najeriya Uba Sani mai jihar Kaduna ya yi min tsokaci dangane da muhimmancin wannan tsarin da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar a yau. mu mutanen manoma idan aka kawo wannan gasin zai haɓaka wurin kamfanin da suke taki kuma a taki su manoma zai taimaka ma al'ummar mu sana'a da masu aiki an gama gina shi a daga cikin da ke nan igabi local government da ke kaduna zai samar da aiki kusan mutane sama da mutum dubu goma kaga sana'a ta samu aiki ya samu ga matasa ga kuma tattalin arzikinmu zai bunƙasa mahimmancin shi ma zan iya tabbatar maka cewa ya fi lokacin da aka gina rufanari a aka kaduna in ka koma baya zuwa shekaru goma sha biyar da suka wuce muna da masana'u wato na textile textile waɗanda a wannan lokaci akwai mutane sama da dubu hamsin suna aiki a textile duk sun rushe ne saboda matsalar rashin wuta wannan gas da ake so a kawo zai iya kawo sanadiyyar samun wuta sama da megawatts kamar dubu uku da ɗari shida kaga wani abu ne zai iya ba duk al'ummar jihar kano da kuma jihohi kamar uku ko hudu da ke kusa da kaduna to kamfanin da ke wasu jihohi da ba na kaduna ba su ma za su farfado saboda za a samu wutan lantarki Dan majalisar dattawa na Najeriya daga jihar Kaduna Sani kenan shina tattauna da ni a Abuja. A waje ɗaya kuma Malam Gambo Hamza ƙwararre ne akan sha'anin tattalin arziki ya bayyana min hanyoyi da matakan da ya kamata a ɗauka domin a tabbatar da cewa wannan tsarin bai gurgunce ba kamar yadda sauran muhimman ayyukan da ake yi a sassa daban-daban Najeriya ake ganin cewa ana faru ayyuka amma ba su dire ba inda yake cewa. Aikin ba na gwamnati ba aikin gwamnati ne domin ta ba da dama kamfanin da suke zuba jarin su bisa tsarin pcp public private partnership saboda haka kamfanin ne su zuba jarin su ake wannan aiki ka duk al'amarin ko da san jari ne masu jarin nan da su duk matakan da ya kamata su tsare kadararsu kwararre akan sha'anin tattalin arziki kenan gambo hamza a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar, har yanzu dai muna birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda 'yan ƙasa ke ta bayyana ra'ayoyinsu kan batun sake buɗe makarantu waɗanda aka rufe saboda annobar cutar corona. Shamsi Hamza gare ki. Irin gagarumin giɓi da annobar COVID-19 ta dasa a tsarin harkokin ilimi da rayuwar yara ƙanana har ma da ƙwararrun malamai a Najeriya. Abu ne da ba za a yi saurin manta da shi ba a ƙasar ganin irin dogon lokacin da aka shafe ana zaman gida kamar yadda tsohon malamin makaranta kana shugaban gudanarwa harkokin ilimi a ƙasar Malam Bello Muhammad ya bayyana. Idan an yi la'akari da yanzu lokacin da abin ya ɗauka ya gaskiya ya tsawo saboda kusan wata uku yara suna zaune gida kuma kamar yadda ake ta cewa kullum idan yaro ya ba karatu sati daya karatu zai bashi wata daya idan ya bashi sati biyu zai bashi sati biyu balle a ce wata uku kuma abin da fi haka kuma wannan abin ba a san lokacin da zai kare ba ina ganin abu ne wani mai kyau wanda ake haka tare da tsarin da za a yi yanzu a wato tsare-tsaren da wannan um, kariya yake bukata a nata bangaren hajiya binta ibrahim ɗaya daga cikin iyaye da yaran su ke ajujuwan da aka ba da daman komawa karatu ta bayyana farin cikinta da haka a matsayina na uwa gaskiya ina matuƙar farin ciki saboda an ce yara za su koma makaranta a halin yanzu kin ga suna nan karatu kuma ya koma baya gaskiya ita ma ramata haruna da ke ajin karshe a makarantar sakandare na gwamnati a nan babban birnin tarayyar kasar ta yi murna da umarnin gwamnati kan wannan mataki inda ta ce sabon tsarin da aka dauka na koyar da ɗalibai ta kafar yanar gizo baya gamsar da su kamar yadda malaman su ke koyar da su farin ciki sosai a samun koma saboda wallahi zaman gidan nan ya biya ishi mutum ko long term holiday baya kai tsawon lokacin ko yadda mu da ake ta internet wallahi ba do ba mu cin ba mu fita sosai ba amma still ne ba kamar one on one ba ganin irin tsawon lokacin da aka kwashe makarantu na rufe a kasar wasu jihohi musamman a kananan hukumomi sun dauki matakin fidda tsarin koyarwa ga yara a unguwanni inda ake hada yara a kuma koyar da su lamarin da malamin makaranta daga jihar plateau Mudansir Idris ya ce to in har za a sami irin wannan maganar tara yaran a ce za su yi karatu to me zai hana rana a koma makarantar gabaki daya in ta so sai a sassaka wasu dokokin da ya dace shamsiyya hamza ibrahim muryan amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiyya da wannan rahoton yanzu kuma ga mustapha nasiru batsari da rahoto na musamman matsalar saran itace ko kuma bishiya da kunar daji na ci gaba da zama wata babbar matsala a yankin arewacin najeriya al'amarin da masana suka tabbatar da cewa idan har ba ɗauki mataki mai ƙarfi ba zai iya jefa yankin arewacin Najeriya cikin yanayi irin na hamadar wasu ƙasashen arewacin Afirka. A 'yan shekarun da suka gabata dai jihohin arewaci da kuma arewa maso gabas da ma arewa maso yammacin Najeriya ni wannan matsala na saran itace da kona daji ta fita zara. To amma yanzu sannu a kan hankali lamarin ya danna zuwa jihohi da ke kusa da yankin kurmi na kudancin Najeriya. lamarin da ke zama tamkar hamadar ce ke neman mamaye Najeriya baki ɗaya. Musa Madaki Kusharki wani magidanci ne da ke zaune a jihar Niger da a yanzu haka take fama da wannan matsala ta yawaitar saran itacen. Na farko shine abin da ta da hankali na shine a cikin garin nan ma za ka ga an shigo da itacen wato gumai na kadanya itacen kadanya wanda a da baka isa baka haka duk wani itace abin da ya shafi dorawa mangoro a kadanya dinya cediya da tsamiya da sauransu baka isa ka zo da gungumen su a cikin gari ba dole sai an tambaye ka amma ce ka saro su ko ko a'a a raye don haka in har a raye ne hakika za a kai mutum kotu kuma an tanadi irin hukuncin da za a yi masa to yanzu ba ma mai kamawa bale a kai kotun yanzu ne makoman uh, a wannan al'amari idan aka bar shi haka karar an aka bar shi haka shine za mu koma ne kamar yadda uh, lalurar mutanen Nijar ke fuskantar su na rashin uh, tabbas game da sha'anin hamada Farfesan aikin gona kuma shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger, Farfesa Muhammad Yakubu Auna ya bayyana illolin da ake samu a sakamakon wannan ɗabi'a ta saran itace ba tare da shuka wani itacen ba muhallanmu gaba ɗaya suna abin nan ka lura babu itatuwa an sare itatuwa gaba ɗaya. Sare itatuwan nan yana kawo wani ƙasa kuma sannan yana canza yanayin ruwan sama da kuma yanayin wuri. Hmm. Yanzu kana gani ana ɗaukan lokaci yanzu nan ba a samun ruwan sama. Inda muka yi so kowa san daga watan uku zuwa watan hudu ana sa ana fara samun ruwan sama. Hmm. Amma yanzu ga shi yanayi ya fara canza yanayi ya canza yadda ake samun ruwan sama da bayan haka ake samu. Kuma duk sara ita ke kawo wannan abin gan. watan uku zuwa watan hudu ana fara samun ruwa a nan jihar Niger. Amma yanzu in ka je arewacin jihar Niger irin gwara zuwa can kasa ruwan sama sai an kai kusan watan biyar zuwa shida yanzu na ake samun ruwa da kyau da kyau. Duk illan saran itace ne. Mafita kuma shine dole sai gwamnati ta tashi tsaye a hana saran itace a sa mutane a communities a garuruwansu su su fara sanin muhimmancin shuka itace dole sai an hada da sarakunan gargajiya akwai abin da ake ce ma woodlot dole sai an sa community su fara irin wayannan shuka itatuwan da za su fara da kansu kowa in itace shuka itace inda yake zai je yana fara da kanshi ba ya je daji ya sare itacen Allah da Allah wanda ya abin gaba wayannan shine hani mafita ga sare itacen da ake yi amma kana ga kamar an sanya doka mai wadda za a yi tara da ɗauri zai shawo kan lamarin? A kwarai da gaske ai shi lamari na Najeriya an ka lura da shi ai rashin doka ke sa komai bai tafiya daidai. In akwai doka mai tsanani wallahi kowa zai bi. za ka ga yawanci suna kafa hujja da kona iccen a samuwa wasu ma gawayi ake yi da shi. Eh, mafita nan kuma gwamnati ce ta samu mutane makamashi saboda yanzu nan ka ga abin da ya kamata a samu mutane gas gas kananzir ya zama yana da sauki in ya zama yana da sauki kaga mutane ba da hujjan saran itace. bayanai dai sun nuna cewa itacen madobiya da kaɗanya da ma duk wani itace da ake yin amfani da shi wajen samar da katako sun ɗauko hanyar karewa a nan jihar Elijah da Allah ya yi albarkar waɗannan itatuwa a baya kamar yadda babban sakatare a ma'aikatar kula da gandun daji a jihar Niger Mr. Loki Barau ya tabbatar. abinda muke cewa extinction kamar ya kusa a ce ya kare to in ba mu yi hattara ba za mu tashi fitina babu shi shi yasa muke so yanzu nan kaman mu tubi itatuwan da kaman suke da niyya wata rana za mu tashi ba za mu gansu ba ah, so da a samu a rayar da su za mu masa nursery din su kaga madobiya din nan kaga kadanya kaga ka kaga mahogani duka kullun cire su ake mataki na musamman da kuka sa don ka a ma sara baranta na a ce an sara a kama eh, yanzu nan um, shi uh, mai gida gwamna ya ba da approval cewa mu kafa kaman crack teams a kowane uh, sashe na wanga Niger din da muna da green guard a kasa muna da kuma forest officer kasa to yanzu wanga crack team za a kafa ne wanda duk ta hukuma a cikin Niger state kowace local government za a samu mutane daga wajen su su kasance suna cikin wanga wanga team din a yanzu haka dai cibiyoyin samar da ilimi sun ce suna ƙoƙarin wayar da kai tare da dasa itatuwa a makarantu domin samar da itatuwan nan gaba kamar yadda wani babban jami'i a hukumar samar da ilimi bai daya a jihar Niger Abdulkadir Shehu na funtua ya bayyana. mu yanzu a hukumar ba da ilimi bai daya na jihar Niger daga wannan karo in allah sa wannan abu ya wuce aka kowa makaranta mun sa doka za a kowace makaranta za a shuka itatuwa saboda irin wannan irin hamada da ke kunno kai ga nan a jihar niger akwai illa sosai a rashin itatuwa ne a ƙasashe sa muke gwamnati ke kokari ma a yanzu a ga an dawo da san itatuwa a nan mu jihar neja da su a can arewacin kasar nan can su dama suna samu suna fuskantar wannan abubuwan na shukan itatuwa a kowace shekara mu ma nan gwamnati ta sa doka da za a dinga shuka itatuwa a makarantu ko baya ga wannan ma dai akwai hukuncin dauri tare da tara ga duk wani wanda hukumomin jihar Niger suka samu yana sare itacen ko kuma kona dajin in ji babban sakatare mr loki barau akwai lo akwai doka dokan da irin a sa ta yi aiki shine gagara a lokacin amma yanzu mai gida gwamna ya ce babu sani babu sabo duk wanda aka kama ko ma'aikaci ne ko basarike ne ko wane ne shi babu ruwan shi doka shi akwai tara akwai a wancan dokan idan kama akwai 200 eh, da za ka biya mm. ko kuma zuwa gidan yari na ina da ko shekara guda ne ko mm. kuma ya danganta kuma ga yadda laifin girman laifin yake kana iya a bari guda biyu a ci taron kuma a je a ɗau gidan yari to abinda muke so yanzu nan za a wannan dokan za a ƙara duba ta so da ta zamanto doka ne da za ta hana da ka ji ta ma kama kanka za ka tsorata ka je ka yi wannan domin abin na mu a ganin mu da mai tsaron da mai daukan duka kama masu laifi ne so idan ka kai motan ka dauka an kama ah, in so ma mu ba za ka biya mu zai kama zai kasa miliyan guda ba ko kuma idan ma har an shari'a ta cika a yi auction ka kai ma da kasar din kai ma za ka fesa naka ko shakka babu dai wannan matsala babba ce da ke matuƙar buƙatar kulawa daga kowane ɓangare na al'umma domin tsira daga bala'in kwararowar hamada. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da teburin wasannin kwallon kafa na kasashe daban-daban na Turai inda a yau ana can ana dabsawa yanzu haka tsakanin Manchester United da ke matsayi na biyar da Brighton da ke karbar bakuncin Manchester United din a yau talata wadda take tana matsayi ta goma sha biyar a mako na talatin da biyu a wasannin Premier na kwallon kafa na kasar Ingila. A kasar Spain ko kuma Spain, Majorca na karawa da Celta Vigo mako a mako na 33 na wasannin La Liga sai Leganes da ke karbar bakunce FC Sevilla yayin da FC Barcelona ta Lionel Messi da ke matsayi na biyu a teburin La Liga tana kasancewa mai masaukin bakin Atletico de Madrid da ke matsayi na uku a wasannin na teburin La Liga na ƙasar Spain ko kuma Spain. A ƙasar Italiya duk dai a yau talata a mako na 29 na teburin wasannin ƙwallon kafa na Serie A Torino na karawa da lazio de rome sai genoa da ke karbar bakuncin juventus da tiran ta cristiano ronaldo da ke matsayi na daya a teburin serie a na kasar itali ko italiya a wani labari na daban duka wanda ya shafi kwallon kafa na club din paris saint germain ko psg ta kasar faransa toma mene dan kasar belgium ko kuma belgique da sa ke zuwa karshe a yau talata talatin ga watan yuni da club din na paris saint germain tuni ya sa hannun ci gaba da buga wasannin kwallon kafa da kulab ɗin Borussia Dortmund na kasar Jamus ko Almanya na tsawon shekaru hudu a nan gaba. Sai dai a yau talata ɗin nan ɗaya daga cikin shugabannin kulab ɗin Borussia Dortmund na kasar Jamus ko Alman cewa da Hans Joachim Watzig na cewa idan ɗan wasan ɗan ƙasar Belgium Thomas Meunier da ya bar kulab din Paris Saint-Germain saboda ya zo karshen kwantaraginsa yana iyawa kuma yana da buƙatar bugawa kulab ɗin na Paris Saint-Germain har zuwa watanni biyu a nan gaba domin kammala karawar club din na Paris Saint-Germain na kungiyoyi takwas na Turai Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. bincike a kasar China sun gano wata cuta mai suna swine flu murar alade da ka iya haddasa annoba a cewar wani bincike da aka wallafa a nan Amurka a jiya Litinin. Cutar da aka yi wa lakabi da 4G tana da alaka da sinadarin H1N1 da ya haddasa annoba a shekara ta 2009. Fadar White House tana kare shugaba Donald Trump da cewa ba a sanar da shi game da cewa jami'an tsaron ƙasar Rasha sun baiwa mayakan Taliban salala don su kashe sojojin Amurka a Afghanistan ba. Sai an bincika bayanan sirri kafin a kai wa shugaban Amurka. kuma a wannan batu ba a tabbatar ba a cewar jami'ar hulɗa da 'yan jaridu na fadar white house kelly mcinani a jiya litinin da take amsa tambayoyin manema labarai akan me yasa ba a sanar da shugaban ƙasar ba A halin da ake ciki kuma mayakan Taliban sun faɗi cewa shugabansu ta kafar bidiyo ya tabbatar wa sakataren Amurka Mike Pompeo masu kare Islama ba su amince wani ya yi amfani da Afghanistan ya kai wa wasu ƙasashe hari ba. ganawar ta su Pompeo da shugaban mayakan na gudanarwa da ke Qatar Mulan Abdulgani Baradar na zuwa ne yayin da shugaba Trump ke fuskantar suka daga 'yan majalisa akan ya gudanar da bincike game da rahoton da ke nuni da cewa Rasha ta ba wa mayakan Taliban salala don kashe sojojin Amurka a Afghanistan. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu amadin aisha sule da ta taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wacce ta hada mana sautin ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam